Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد عمك اللهم صل على محمد saurare barkanku da warhaka kuma mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Laraba daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya. sannan shirin muryoyin masu saurare sannan shirin rayuwar zamantakewa sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya daga bakin Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga mahimman kanansu. Shugaba Ibrahim Ra'isi na Iran ya bayyana cewa ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasarsa da kuma Sin zai taimaka gayan wajen tabbatar da tsaron yankin da ma duniya baki ɗaya. A wani lamari da ba kasafai yakan faruwa ba, Amurka da ƙawayenta sun yi Allah wadai da Isra'ila kan faɗaɗa matsugunai a yankunan da ta mamaye na Falastinawa. hukumar lafiya ta duniya who za ta yi taron gaggawa akan ular cutar marburg a equatorial guinea to yanzu ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi wanda ke ziyara a kasar sin ya jaddada cewa kara karfafa alaka tsakanin kasashen biyu zai taimaka gayan wajen tabbatar da tsaron yankin da ma duniya baki daya shugaba ra'isin ya bayyana hakan ne yayin ganawa da yi da takwaransa na sin xi jinping jiya talata a birnin beijing yayin da ya da jaddada buƙatar faɗaɗa hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu a fannoni daban-daban na tattalin arziki cinikayya kimiyya al'adu tare da aiwatar da ayyukan raya ƙasa da ƙasa a ɗaya ɓangaren kuma shugaban ƙasar ta iran ya yaba da yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma bisa manyan tsare-tsare na shekaru ashirin da biyar masu zuwa wadda ya ce tana da matukar mahimmanci ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin a nasa bangare shugaban kasar ta sin ya yi ishara da bunkasuwar dangantakar da ke tsakanin sin da kuma iran ya kuma ce aiwatar da hulɗar abokantaka bisa manyan tsare-tsare na shekaru 25 ɗin yana da matukar tasiri wajen zurfafawa da faɗaɗa dangantakar ƙasashen biyu mustasi ya kuma ci gaba da sukar ra'ayin bai ɗaya na manufofin cin zarafi na ƙasashen yammacin duniya a matakin ƙasa da ƙasa yana mai cewa abin takaici har yanzu waɗannan ƙasashe na dagewa kan tsarin da ba daidai ba na zamanin yakin cacar baka kuma hakan ya haifar da illa ga ka'idodin ƙasa da ƙasa da zaman lafiya da tsaro a duniya a wani abu wanda ba kasafai ba yakan faruwa manyan kasashen yammacin duniya da amurka sun yi allah waddai da hukuncin da gwamnatin sahayoniya ta yanke na halitta farɗa gine-gine a wasu yankuna tara a yammacin gabar kogin jordan da ta mamaye a sanarwar ta haɗin gwiwa da suka fitar gwamnatocin washington berlin paris ram da kuma london sun yi allah wadai da matakin isra'ilar kan gina gidaje kusan dubu goma a yammacin kogin gabar jordan da ta mamaye tare da halasta wasu sansani guda tara kasashen biyar suna adawa da wannan matakin wanda suka ce zai kara ta da jijiyoyin wuya tsakanin isra'ila da falastinawa da kuma kawo cikas ga kokarin cimma yarjejeniyar samar da kasashen biyu kwamitin tsare-tsare na isra'ila ne dai ya amince da gina waɗannan sabbin matsugunan a hukumance a daidai lokacin da ake zaman ɗaɗar a yankin shugaban najeriya muhammadu buhari ya rantsar da kwamitin mika mulki wanda zai gudanar da shirye-shirye na mika mulki zuwa ga wata sabuwar gwamnati da za a zaɓa cikin wannan wata a makon da ya gabata ne shugaban kasar ya amince da kafa kwamitin tare da sanya hannu kan dokar da ta samar da kwamitin domin halasta ayyukansa yayin da yake rantsar da mambobin kwamitin wakilin shugaba muhammadu buhari boss mustapha ya ce wannan wani abu ne na tarihi da gwamnatin su ta samar wajen nuna yadda ta damu da bunƙasa harkokin demokradiyya a kasar. a ranar 25 ga watan fabrairu nan ne dai da muke ciki 'yan najeriya za su kada kuri'a a babban zaben kasar mafi yawan al'umma a nahiyar afirka domin zaben wanda zai mai gurbin shugaba muhammadu buhari da ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Hukumar lafiya ta duniya ta ce za ta gudanar da wani taron gaggawa akan bullar kwayar cutar Marburg a kasar Equatorial gini Mutum tara ne dai suka rasa rayukansu sanadin cutar da ke sa matsanancin zazzabi tare da zubar jini daga sassan jikin marasa lafiya. an kuma samu karin wasu mutum shida da ake zargin sun kamu da kwayar cutar ta mabog a lardin kiyin tem da ke gabashi wanda ba a taɓa samun wani da ya kamu da cutar ba a yankin an dangata mace-macen akan jana'izar da aka yi a baya-bayan nan inda hudu daga cikin waɗanda suka mutu 'yan gida ɗaya ne a wani labarin kuma hukumar lafiya ta duniya ta ce za ta aike da tawagar ƙwararrun likitoci zuwa gabashin equatorial ginin domin taimakawa wajen daƙile cutar cutar wadda ke cikin dangin cutar ebola har yanzu ba a kai ga samar da rigakafin ta ba an zaɓi saudiya a matsayin ƙasar da za ta karɓi bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya na ƙungiyoyi wannan kuma shine karan farko ga saudiyar inda kuma za ta kasance ƙasa ta shidda da ta ɗauki bakuncin gasar tun bayan bullo da ita a shekarar ministan wasanni na saudiya ya yaba da matakin zaben ƙasarsa domin karɓa bakuncin gasar a 'yan shekarun baya bayan nan dai ƙasar saudiya na ta zuba jari a ɓangaren wasanni lamarin da ya sa wasu ke zarginta da zubar da martabar ƙasar. to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 a kuduri kan kare batun kafa kasar Falastinu bayan da suka ji maganganun firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu kan ci gaba da murkushe al'ummar Falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasɗinawa mahmud abbas ya bayyana cewa hukumarsa za ta garzaya zuwa majalisar ɗinkin duniya domin neman fitar da kuduri kan batun kare kafa ƙasar falasɗinu domin falasɗinawa su samu damar cikakkun zama memba a majalisar ɗinkin duniya kuma wannan mataki na mahmud abbas ya zo ne a taron manema labarai da ya gudanar a birnin alkahira fadar mulkin ƙasar masar a lokacin zama babban taron kasashen larabawa da na yanki da kuma sauran kasashen duniya mahmud abbas ya bayyana cewa wannan mataki nasa yana zuwa ne a matsayin taka burki ga maganganun matakan bijirewa duwani shirye-shiryen da duniya take tsarawa kan birnin kudus da harkokin falasinawa sakamakon haka komawa ga majalisar ɗinkin duniya cikin 'yan kwanakin nan masu zuwa da sauran kwamitocinta daban-daban ciki har da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin ɗinkin duniya zai magance munanan barazanar da suke tunkara daga matakan wuce gona da iri waɗanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take son aiwatarwa musamman a yankunan falasɗinawa da ta mamaye Abbas yana mai jaddada cewa za su nemi fitar da wani kuduri da zai jaddada batun kafa kasar Falasinu ta hanyar baiwa Falasinawa matsayi cikakke a Majalisar Ɗinkin Duniya da tilasta dakatar da bukatar aniyar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da cigaba gaba da gudanar da mame yankunan Falasinawa ta hanyar gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan Sahayuniya 'yan kaka gida kamar yadda Falasinawa za su buƙaci kulla wata yarjejeniya yar ƙasa da ƙasa da fitar da wani ƙuduri kan shirya wani zaman taron duniya dangane da zaman lafiya a Falasɗinu. hakanan shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan palestinawa mahmud abbas ya jaddada buƙatar ganin an kafa 'yantacciyar ƙasar a kan dokokin ƙasa da ƙasa sakamakon haka ya dage kan komawa ga kotun ƙasa da ƙasa da ƙungiyoyin duniya da nufin ganin sun goyi bayan haƙƙin al'ummar falasɗinu da halaccinta tuni dai aka shirya gudanar da zaman taro da aka kira da kudus da tsayin dakarsa da kuma rayar da shi a babban cibiyar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ke birnin alkahira na ƙasar masar domin aiwatar da sakamakon da aka cimma a zaman taron birnin aljes fadar mulkin ƙasar algeria da aka tsara tun a watan nuwamban shekara ta 2022 da ta gabata zaman taron taron masar dai ya samu halartar shugaban kasar ta masar abdul fatah al-sisi da shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas da kuma sarki abdullah na biyu na jordan gami da wakilan kungiyoyi na yanki da na kasa da kasa har ma da majalisar ɗinkin duniya kamar yadda kuma a farkon watan nuwamban shekarar da ta gabata babban taron kasashen larabawa da aka yi a kasar algeria ya amince da gudanar da taro da nufin tattauna hanyoyi kungiyoyin siyasa da shari'a da kuma ci gaban ayyuka da nufin kare birnin Kudus fadar mulkin ƙasar Falastino da aka mamaye da kuma goyon bayan al'ummar ta kan tsayuwar dakar da suke yi. kalaman shugaban hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa mahmud abbas yana zuwa ne a daidai lokacin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu ya ce gwamnatinsa tana shirin faɗaɗa ayyukanta na yaƙi da masu kai hare-hare a gabashin birnin kudus a cikin wata sanarwa da ya fitar netanyahu ya yi kira ga tawagar ministocin haramtacciyar kasar isra'ila da su bullo da wani shirin taro na siyasa don tunkarar abin da ya bayyana bayyana a matsayin wani lamari da yake iya fashewa dangane da ayyukan ramakon gayya da aka kai a birnin Kudus. kuma majiyoyin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila sun ce ministan tsaron haramtacciyar kasar isra'ila itamer ben gafir ya buƙaci kafa wani tsatsauran matakan dakile ayyukan soji a yankin isawiya da ke kudancin birnin kudus a cewar majiyoyin netanyahu ya yi watsi da shawarar da aka gabatar masa bayan harin da aka kai kwanan nan wanda ya yi sanadiyar alakar yahudawan sahiyoniya uku harin ɗaukan fansan ya zo ne bayan wani bafalastine ya yi shahada sakamakon raunuka da ya samu a kai a lokacin da wasu yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida suka kai masa farmaki a gonarsa a birnin karawat bani hassan da ke shiyar yammacin gundumar salfit a gabar yammacin kogin jordan inda ma'aikatar lafiya ta falastinu ta sanar da cewa an harbi misqal rayyan dan shekaru 27 a duniya ce a kansa ibrahim asi shugaban karamar hukumar hukumar karawatu bani hassan ya shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa kusan kullum rana sai tsagerin yahudawan sahuniya 'yan kaka gida sun kai hare-hare kan falasinawa da suke sana'ar noma tare da jikata su inda a wannan lokaci suka harbi mithqal rayyan a kansa lamarin da ya sanadiyar shahadarsa hakika wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar yayin da a watannin baya-bayan nan sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka aiwatar da kame-kamen ɗaruruwan falasɗinawa a hare-haren da suka dinga kaiwa kusan kullum a yankin yammacin gabar kogin jordan da suka mame inda aka kashe falasɗinawa sama da arba'in da biyu a yankin kamar yadda ministan tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila itamir ben gafir ya yi kira ga gwamnatin netanyahu da ta harba rokoki hamsin kan yankin zirin gaza a duk lokacin da roka ɗaya da aka harba daga yankin zuwa kan matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida a matsayin ɗaukan fansa wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu iyalan falasɗinawa goma sha uku a unguwar wadil kaddum da ke silwan a gabashin birnin birnin Kudus suke fuskantar fargaban wata mummunar makoma bayan da gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ta yanke shawarar rusa wani rukunin gine-gine da suke zaune a cikinsa tsawon shekaru takwas da suka gabata. gafir a cikin bayanan da ya yi wa tashar kan ta haramtaccen kasar Isra'ila ya ce a yayin taron da suka yi kan samar da matsugunin Yahudawan sahayuniya a kusa da kan iyaka da yankin zirin Gaza akan yana matsayin mayar da martani ne ga kungiyar Hamas. gafir ya kara da cewa wannan martani ɗaya ne daga cikin tarin martanoni saboda dole ne martanin ya hada da kwace dazuzzuka domin gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawan sahayuniya da kuma mayar da martanin harba makamai masu linzami hamsin kan kowane makami mai linzami guda ɗaya da ƙungiyar hamas za ta harba kan matsugunan yahudawan sahiyoniya ben gafir ya ƙara da cewa wannan shine hangen nesarsa kuma yana fatan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta ɗauki matakin aiwatarwa saboda yana da ƙwarin gwiwar gwamnati ce mai ɗauke da ra'ayin ci gaba an bayyana cewa gwamnatin firaminista benjamin netanyahu ta samu amincewar majalisar dokokin kasar ta kenneset a ranar 29 ga watan disamba da ƙuri'u mafi rinjaye a tarihin haramtacciyar kasar isra'ila don haka ta ɗauki matakin samar da wani sabon matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a daura da yankin zirin gaza mai suna hanun da zai ɗauki yahudawan sahayuniya 500 a gefe guda kuma a wani labari na daban gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗage rusa wani rukunin gine-ginen falasɗinawa da ke gabashin birnin kudus wanda kusan mutane ɗari ke rayuwa a cikinsu kafar watsa labaran kan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ce an yanke shawarar ɗage rushe-rushen gine-ginen ne da iyalan falasɗinawa goma sha uku ke zaune a unguwar wadi kaddum da ke silwan a gabashin birnin kudus rahotanni sun bayyana cewa ben gafir ya yi niyyar rusa rukunin gine-gine ne tun a makon da ya gabata bisa dalilin cewa an gudanar da gine-gine ne ba bisa izini ba sannan ya ba da umarnin ware 'yan sanda ɗari biyar don kare aikin gudanar da rushe-rushen amma bayan shiga tsakani firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya yanke shawarar ɗage rusa gine-ginen zuwa wani lokaci da ba a sani ba kamar yadda majiyar ta bayyana kafar watsa labaran ta kan ta ce an yanke shawarar ɗage gudanar da rushe-rushen ne saboda matsin lamba daga gwamnatin amurka kuma jami'an tsaro sun yi gargaɗin cewa aiwatar da rushe-rushen cikin halin da ake ciki na iya haifar da wani sabon tashin hankali a gabashin birnin kudus rukunin gine-ginen da ke wadil kadum na ɗaya daga cikin gine-gine goma sha hudu a gabashin kudus da bengafir ya ba da umarnin gaggauta rusa su kuma an rusa bakwai daga cikinsu a halin yanzu haka a cewar majiyar sannan cibiyoyin kare haƙƙin bil bil'adama na falasɗinu da suke birnin ƙudus sun bayyana cewa falasdinawa suna fuskantar matsaloli sosai wajen samun izinin gini kuma suna kashe dubban daloli ga kowane gini kamar yadda ƙungiyoyin falasdinawa da na isra'ila da kuma na ƙasa da ƙasa da suke kare haƙƙin bil'adama suka bayyana cewa mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila suna ƙoƙarin taƙaita yawan falasɗinawa a gabashin birnin kudus ta hanyar rage yawan izinin gine-gine da rushe-rushe rushe gidaje bisa dalilin cewa ana gudanar da gine gine ne ba da izini ba hakanan cibiyar yada labaran falasinawa ta bayyana cewa adadin gidajen da aka rusa tun bayan mame birnin kudus a shekara ta 1967 ya kai fiye da 1900 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin muryoyin masu saurare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 da yin wannan hauka na wajen yawon kamfen din siyasa gaba mutum ya je yana tawasa da rayuwarsa mutane kuma bayan kuna kallo yanzu ga halin da shugabannin nan suka sa talakawan najeriya a ciki hamma da wasu masu kuɗin daga ciki sun shirya abu sun zo suna ta halamu kai da kuɗinka amma da kai da wanda ba shi da shi duk kusan ɗaya kai da kuɗinka ya ka kwana da yamma duk sun karɓa kuɗi an kai banki kuma ka zo ka je kai ta layi ba aka samu kuɗin ba wannan abu da me ya kama to shine nake kira ga 'yan uwan matasa da Allah da annabi mutane su san ciwon kansu su rage irin wayannan abubuwa da mutum wai kawai an baka yar dubu daya ya ka rike makami ka je ka ta wannan ko ka wulakanta dan uwanka ba talaka wannan ba daidai ne na maku fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya mai magana Usman Sani ka shirmo karamar hukumar dakin tufa Kano State daga Najeriya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran biyu ya wasa Mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai harir ta sahu a nan zandar da makaram kofar likitar dutse. Eh ra'ayina a yau shine game da harin da aka kawo wa sojoji namu a can yankin Talabiri a Niger. To ina sojojin horon shi da 'yan takoba da na Barkan da Jason Sahel suna ina irin wannan abubuwan suke faruwa. Kenan zaman sojin horon shi kawai a Niger. To sai dai mu Allah kyauta. Idan mu gaskiya ba mu ga wani amfanin zaman su ba. Suna zaune kullum ana kawo su ana ƙara karo barzo kuma ana kashe sojojin Nijar kuma gwamnati tana cewa tana yaƙi da ta'addancin da ake yi a wannan yankuna Sannan duba da haka gwamnati ta sa ido ta gani kenan abin da ta yi ke faɗi yana faruwa tana ga eh, yaƙi ta'addanci idan dai abin da saura yanzu da saura rina haka ba Sannan sai ta sake zagine damtse kamar da irin abubuwan da suke faruwa Allah kyauta wanda suka mutu kuma Allah ji kansu Allah gafarta musu nagode biyu ta radio ta hira mai magana miji Muhammad wanda ga sanda da suna mai soja mai adai da ta sahu a nan zandar da magaran Salamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran da al'umma da suke sauraro na birni da karkara ina muku fatan alkhairi mai magana ya ko mai aski ba da raka a jihar da magaran jamhuriyar Niger ina so ku bani dama zan yi tsokaci akan wannan rana ta ta rediyo hakika rediyo tana da matukar farin muhimmanci tana da tana wayarwa da mutanen karkara da na birni ma kai saboda tal dalilin rediyo muka sada zumunci muka karu da wasu abubuwa daban-daban muka san su wani wasu shugabannin na kasashe daban-daban da da ku sai dai muku fatan alkhairi muna fata Allah ɗaukaka ko a duk inda kuke Allah ya kare baki daya mai magana ya kome aski ba da raka a jihar da magaram jamboree niger ku tashi lafiya. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa a biyu ta hausa jamhuriyar musulunci ta muna godiya da kuka ba mu dama don mu ba da ra'ayin to gaskiya a yau ra'ayin da mu ba da basa kan majalisar ɗinkin duniya da ta ware rana radu ka ba abin da mu ce sai dai mu fata allah ɗore allah ja da zamani allah ja da kwanuka musamman ma harka aka ce ta radiyo ce gaskiya ba abin da mu ce saboda birnin da karkara radiyo tana zan mutane tana wayar da kan mutane ana ji jin labarurka da dama wanda na nesa da na kusa gaskiya ba abu da zamu ce da eh, radiyuka na afirka na jihohin duniya gabaki ɗaya shirin musu jinjina da fatan alkhairi musamman ma biyu da hausa jamhuriyar musulunci da iran da ke ba mu dama muna tofa albarkacin mu gaskiya muna jinjina musu musamman ma shi yasan barka mai gudanar da shirin wannan ba abu ne da mutu allah saka da alkhairi mai magana mamman salisu da wanda kake shi dokumentar su mutu. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa wato biyu ya ci hausa murya jamhuriyar musulunci ta iran eh, da yake yau ah, ranar radiyo ce za mu ce muna muku fatan alkhairi dukkanin ma'aikatan sashen hausa na ya radio da da ita kafar watsa labarai ta nan press tv da ke nan tehran muna muku fatan alkhairi da dukkan yan jaridunmu na nan jihar da magaram da ma na nijar da ma na duniya baki daya musamman ma ma'aikatan gidajen radio mun nan jihar da magaram radio gaskiya radio amfani radio shukura radio alternative radio liberty radio alhuda da ma radio na gwamnati mai zama na gwamnati rtn muna musu fatan alkhairi muna musu fatan allah ƙara ɗaukaka akan gudunmawa da suke bawa mutane na wajen idar da saƙonninsu da sada zumunci da ma ku kanku ma'aikatan radio BOH suna muku fatan alkhairi daga mamman sani dauda fikiman ero assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon ira radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin mu yau tsokacin da nake son in yi dangance da majalisar ɗinkin duniya da ta ayyana rana ta duniya ta rediyo sai mu kai godiya duka dokakin kafafen yada labaru na rediyo yau in an ce mahimmancin radiyo za a gai gaskiya za a daɗe ana lissafi saboda mahimmancin radio ya wuce yadda mutane suke tsammaha saboda radio ta kaci gaba kwarai musamman ma sada zumunta yau wanda ke wani gari ma ka iya sani saboda radio kuma da an yi labaru kuma duk labarin da aka yi zaka yin su cikin radiyoyi ko garin ku aka yi wani labari sai ka gaba ka da shi mai amma da radio sun bude za ka jin an ka yi wannan labarin kenan mahimmancin radio su dai sai dai mu musu godiya da su da ma'aikata duka Allah kara musu karfin gwiwa su ci gaba da yada labarai da abubuwan da suke yi mai muku magana alkasun babali ma'ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da saurari ta rediyo ta afirka gaba daya salamu alaikum tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin murnin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa biyu hajji daga birnin tehran malami na gaba sai ka ja mu je. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran radio mai albarka mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio reshen da magarin to masha Allah muna godiya da kuke ba mu damar tsoma sun bakin mu a bisa abubuwan da suke ci mana tuwo a ƙwarya wannan karin kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana ta radio gaskiya kusan in ce radio ta taka muhimmanci fiye ma da yadda ake zato a duka duniya ga baki ɗaya saboda ta waye ma talakawa kai wanda za su san irin abin da hukumomin su da na bariki da na gargajiya gabaki da suke yi gaba ta waye musu kai kwarai kana nan zamana zaka ji labarin da eh, labarin wajen da har abada ma an ba wani iko na Allah ba baka je shi ba kuma zaka ji abin da ake ciki sai rayuwa da suke ciki a can gaskiya radio kusan in ce ta taka muhimmanci fiye da yadda ake zato masha Allah muna so da ya zamanto majalisar ɗinkin duniya kamar yadda ta ware wannan rana ya zamanto a ko da yaushe ana bi sau da kawa a ga eh, abubuwan nan da aka yi yi dan rana wannan ana yin su ko kuma yaya saboda wayansu gwamnatoci sukan kin ba eh, sakan ma radiyoyi ka eh, mara domin su faɗa albarkacin bakin su don saboda suna halayen halayensu don talakawa kasu mai magana hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauraron radiyo Radio VOH Tehran kuna tare da mai muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar ɗaya daga cikin masu kira kungiya ta masu kira da saurare ta yankin Afirka. To a yau na shigo shirin shirin zani ba da ra'ayina wannan rana wadda majalisar ɗinkin duniya ta ayyana ta radio to gaskiya wannan rana tana da muhimmanci kwarai da gaske idan aka yi duba yadda radio ta taka rawa wajen buɗe matalakawa duka wani eh, munafurci ko kuma wani abu wanda shugabannin duniya ma suke wanda su talaka ba sani ba kenan muna cewa wannan rana tana da amfani a wajen talaka amma kuma hanzari ba gudu ba muna kira da majalisar ɗinkin duniya sai sun bar bambance-bambance a yadda suke yi suke sakin ma wa'ansu kafafe na yada labarai suke suke yada labarunsu in sai ka diba a su kafafen yada labarai ma sai ka gani ba su da karfi ko kuma shugabannin kasashen ba su ba su dama su zo su kafa wani kamfani ko kuma wata hadaka wadda zai sa a rinka kama wa'annan kafafe na labaru cikin sauki kuma abin da ya kawo haka su wannan kafafe na yada labarai wanda ba su samun wannan dama su suke fiddo gaskiya a yadda duk wani munafurci wanda duniya take ciki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 rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi rayuwa ta zamantakewa kamar yadda muka sani ne mun maganganu masu yawa a kan yanayin rayuwa ta zamantakewa sannan muka bijiro da wasu abubuwa waɗanda suke sune tushe a cikin al'amura na rayuwa ta zamantakewa a inda muka fara bayani dangane da al'amura na iyali zamantakewa ta iyali rayuwa ta iyali yadda ma ake ainihin ƙoƙarin kafa iyalin kansa idan ba manta ba a shirye-shirye da suka gabata hatta hadisai mun bujiro da su daga manzon tsira sallallahu alaihi wa wasallam kan yadda ake zaben abokin zama ko abokiyar zama waɗanda su ne miji da mata bayan an yi aure su ne tushe na samar da iyali wannan iyalin su ne za su kasance sun zama tushe na samar da al'umma su kuma to kagan an samu al'umma aka samu rayuwa wacce take managarciya rayuwa ta cuɗanne in cuɗe ka to wannan rayuwar wadda za a yi ta tsakanin al'umma wanda kuma tushen wannan al'umma ɗin iyali su ne tushe to shine muka yi wani tsokaci aka yi ta yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallama yi mana ishara akan abokan zama yadda mutum zai kasance ya zaɓi abokiyar zama musamman mata saboda mun yi ishara a wancan lokaci cewa su ne tarbiyya ta 'ya'ya tafi zama a tattara da su shi namiji ya tafi neman abinci iyaye mata su ne suke tattare da 'ya'yansu a cikin gida to shine dalilin da ya sa rasulullah sallallahu alaihi Sallam ya mana wannan ishara amma mun yi wani tsokaci cewa duk da cewa rasulullah ya yi mana tsokaci akan mu nan in mun tashi mu nemi abokiyar zama ma'abuciya addini to mun ce ba fa korin shi namiji ake wa wannan magana ba ita ma macen in ta tashi neman abun da ko kuma abokin zama to shi ma wanda za ta zaɓa ɗin shi ma ya zama abokin addini wannan wani abu ne wanda yake a bisa ɗabi'a in aka samu wannan to za a samu tarbiyya cikakkiya ga 'ya'ya kuma za ka ga cewa al'umma ta zama nagarci al'umma to kuma sai rayuwa ta zamantakewa daga cikin wannan iyali din? hatta a unguwa hatta a cikin gari balle kuma al'umman baki ɗaya a ko'ina cikin duniya sai ta zama managarcin al'umma sai a ɗora rayuwa rayuwa ta zamantakewa wacce addini yake so wadda Allah su ta'ala ya umarni a bita to wannan dangane da al'amura na iyali mun yi maganganu masu yawa har muka bijiro da bangare na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci shine abokai domin babu yadda za ka yi ka rayu babu abokai to ko za a yi rayuwa rayuwa wacce take managarciya to su ɗin ma sai ka tantance suwaye abokanka suwaye kuke zama tare suwane ne waɗanda za ka ɗauka abokan shawarwarinka a cikin rayuwa domin wannan irin rayuwar wadda za ka ga cewa wannan aboki aboki ne wanda ake rayuwa da shi mun yi ishara akan wani abu wanda muka kawo hatta dangane da irin wanda za ka ce ba daɗi ne gare ka to irin wannan idan ba a kan wani abu na doron addini da wani abu na shirya aka ɗora wannan abotaka ba to a cikin wani shiri da ya gabata mun yi ishara akan cewa ranar kiyama nadama mutum zai yi zai kasance yana neman nisantuwa daga wannan abokin nasa wanda a duniya ba daɗinsa ne ba abin da yake raba su sai watakila ko lokacin bacci ko ya kama hanya ya tafi gidansu irin wannan abotaka ɗin to mun yi ishara akan cewa ranar kiyama za ta zame wa mutum abin ban takaici abin nadama in dai ba a dora ta akan doro na addini ba ba a dora ta akan al'amura na akhlaq ba ba a dora ta akan zamantakewa wadda addini na musulunci ya shirya da mutane a kai ba to ƙarshen irin wannan abotaka ɗin na dama, saboda haka kenan abin da muke ƙoƙari mu nuna dangane da waɗannan tushe guda biyu da muka bujiro da su shine cewa iyali da abokai a kowane lokaci ɗan adam ya duba rayuwarsa zai ga cewa rayuwarsa ba ta wato ficewa daga wannan tsari domin in ka fito daga gida dai to fi ma da zaka je ko dai kasuwa ne ko kuma makaranta ce ko kuma wajen aiki ne ko ma dai ina zaka je kana cuɗanya ne da wasu jama'a waɗannan jama'an da kake cuɗanya da su tunda an ce abokai ba ana nufin abokai dole sai sun zama ba badaɗai ba badaɗi shine wanda kowane lokaci samimi ne tare kuke za ka bijiro masa da matsalolin shi ma ya bijiro maka da nasa irin kun zama kud da kud kamar yadda bahaushe yake faɗa ba lalle ne kowa da kowa ya zama haka ba akwai nau'i nau'i na abotaka akwai abotaka ta wajen aiki su ma abokai ne waɗanda kuke tare da shi da su kuna aiki tare da su akwai abotaka ta makaranta yan ajin ku ne ko kuma yan ma makarantar ku ne gaba ɗaya za a haɗu a wasu gurare za a tattauna da juna za a yi hira da juna to irin wannan alaƙa ɗin rayuwa ce ake ta zamantakewa a makaranta to irin waɗannan rayuwar ko kuma a wajen aiki suma ma ko kuma irin a kasuwanni ko kuma a ko'ina kai hatta ma wanda kuke tafiya a mota daga wani gari zuwa wani gari ko kuma daga wani guri zuwa wani guri ko a irin a daidaita sahudin nan ga mutanen da suke rayuwa a gurare na arewacin najeriya misali sukan hau irin keke na ake cewa da turanci ko to irin waɗannan rayuwar ko a ina kake da jama'a wannan nau'i ne na abotaka domin ba wani abu da zai iya bijirowa dangane da irin wannan alaƙa tsakaninka da waɗannan mutane ko a wajen aiki ko a karatu ko a ina ne illa kasancewar kuna yin wani abu na cuɗanni in cuɗe ka ko dai kai a cikin maganganunka gare shi ka amfanar da shi ko kuma shi a sa gare ka kai ya amfanar da kai to a kowane lokaci amfanuwar juna ake to rayuwar zamantakewa haka take ta cewa ana yin cuɗan cuɗe ka to a irin wanda zaka zaɓa har su kasance a kowane lokaci an fi ganin ku tare ko fi tattauna al'amura tare to kaga wannan su ne ake zama intimacy faru ko kuma a zama kud da nan ta yadda za a iya kasancewa an amintu da juna to irin wannan idan ba a ɗora wannan alaƙar, a bisa wata wato wata matashiya ko wani tushe na addini da akhlaq da duban abin da zai zo ya dawo da kuma ganin cewa wani manfa'a ta ɓangaren tarbiyya da gina ruhi nake samu a bisa tafiyata da wannan abotakata da wannan haka ma wancan shi ma ya ce to wani amfani nake samu ta ɓangaren gina ruhi na da tabbatar da addini na da karfafa ni akan bin Allah bisa alaƙata da wannan ko wancan to idan mutum baya irin wannan to yana sarayar da irin wannan rayuwar ta zamantakewa da sauran al'umma da ke tare da su abokai a wajen aiki ne a kasuwa ne a cikin tafiya ne a cikin ainihin mota ne a ko'ina irin waɗannan ka dinga kula da me kake cewa daga bakinka wane irin mu'amala kuke tare da su sannan wani irin amfani kake samu amma karka gina wannan amfanin ya zama amfani na samun wasu abubuwa na material life wanda za ka sa aljihu ko kuma ka je ka samu wani abu wanda zai kasance wani abu ne na duniya kurum ko da ko za ka sarayar da gina ruhinka ko kuma a taƙawanka ko kuma kusancin ka ga Allah wanta ta'ala ka yi alaƙa da wani wanda alaƙanka da shi zai sarayar maka da wannan kyakkyawar alaƙa ɗin da ubangijinka da kuma addininka irin wannan rayuwar ta zamantakewa rayuwa ce ta zamantakewa ta abotaka da aka gina ta akan tushe wanda yake marar azanci matukan mutum zai sa ka wajen ɗabi'anka wajen akhlaq ɗinka wajen tarbiyyanka wajen addininka wajen kusancinka da Allah ya zama na rayuwarka ta zamantakewa ta yi ƙasa saboda kurin wani abu da kake samu na manfa'a ta duniya amfanin duniya ko da kwa miliyan nawa zai dinga baka amma yana sarayar da alakanka da Allah yana nisantar da kai da alakanka da addini to irin wannan rayuwar zamantakewar da abokai ba abokai ne na gari ba ba abokai ne na kirki ba ba abokai ne na a zo a zauna tare da su a dinga ainihin kai kawo tare da juna ba wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmanci a cikin al'amura na zamantakewa rayuwar zamantakewa managarciya shine wanda za ka zaɓi wanda za ku zauna zama na haƙiƙa zama na cuɗanni in cuɗe ka wajen taimakekeniya bisa gina ruhi da ainihin kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to ga shi mun ɗauko bayani amma an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin sannan daga ƙarshe ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro "Barkamu" da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. shiri ne dai wanda muka saba muku batutuwa daban-daban da suka shafi nahiyarmu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan halin da kasar libya take ciki da kuma yadda kasashen turai da amurka suke gindayawa waɗannan ƙasar wasu sharuɗa da suka shafi manufofinsu da abun da suke son ganin sun faru da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to kasar libya wacce tun a shekara ta 2011 ta fada cikin dambarwar siyasa da ya buɗe ƙofar rikice-rikice da kuma fada tsakanin ɓangarori daban-daban har yanzu ba ta koma daidai ba tabbas an ɗan sami daina jin ƙarabin dugogi saboda faɗace-faɗace amma masu adawa da juna ba su cimma da shimfiɗa zaman lafiya da wamamme ba har yanzu ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ƙasar ta libya take cin halin ƙiƙiƙaƙa shine tsoma baki da ƙasashen waje suke yi a harkokin cikin gidanta waɗannan ƙasashen wajen sun ƙunshi na turai a ƙarƙashin jagorancin amurka hakanan kuma wasu na larabawa tabbasu kansu ƙasashen larabawan ba kansu ɗaya ba sun rabu a kan wani bangare za su goya wa baya tsakanin masu fada da juna a cikin kasar ta libya yan siyasar kasar libya sun raba kasar gida biyu tsakanin yammaci da gabacinta a tsakaninsu akwai wasu kananan yankuna da suke karkashin wasu kungiyoyin na daban waɗanda suke yamma sun kafa gwamnati a birnin tripoli yayin da waɗanda suke a gabacin ƙasar suka kafa tasu gwamnatin a can birnin benigazi ƙasar masar wacce take makwabtaka da libya ba ta son masu tafiyar da sha'anin mulki a birnin tripoli saboda tana ɗaukar su 'yan ƙungiyar ikhwan da sisi ya kawo ƙarshen mulkin su a masar don haka ƙasar ta masar take goyon bayan masu zaune a benigazi wasu kasashen da suke goyon bayan masu zaune a gabashin kasar baya ga masar su ne faransa haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya ta bayan fage ita kuwa amurka da kuma sauran kasashen yammacin turai mafi yawancinsu suna nuna goyon bayan su ne ga waɗanda suke rike da madafun iko a birnin tripoli a baya bangarorin biyu sun fada da juna da makamai kuma kowane bangare yana samun taimako daga masu goyon bayansa sai dai bayan gushewar lokaci mai tsawo masu goyon bayan nasu na waje sun fahimci cewa fagen daga ba zai iya ayyana makomar da suke so ba don haka suka fara lalubo wasu hanyoyi domin a samu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa domin su kare manufofinsu tabbas ɗimbin man fetur da albarkatunsa da iskar gas da allah ya huwace wa ƙasar libya su ne dalilan da ya sa ƙasashen waje ma suka damu da ita kuma suke gogoriyo a kanta kuma kowane bangare ya ja daga yana goyon bayan wani da zumar ko tunanin cewa bangaren da yake goyon baya zai kwaci mulki ya shimfiɗa iko domin a ƙarshe su su samu nasu kasan na arzikin wannan ƙasa idan sun zaman lafiya shine tsagoran abinda waɗannan ƙasashen na waje masu tsoma baki a harkokin libya suke so to me zai saba za su taimaka wa ƙasar somaliya wacce ta ɗauki fiye da shekaru ashirin da ɗoriya ba tana cikin rikici don haka batun ƙoƙarin haɗa kan masu faɗa da juna ƙasar libya ba aiki ne na agaji ko sadaka ba daga ƙasashen turai sauya salo ne na hanyar da suke ganin ya kamata su bi domin samun damar ci gaba da wawasan man fetur ɗin wannan ƙasa. a can baya mun ga yadda shugaban kungiyar leƙen asirin amurka cia ya ziyarci ƙasar ta libya wanda idan masu bibiyar shirinmu za su tuna mun kamo su da ya gana da masu mulki a yammacin libya da kuma halifa hafsar da ke gabashin wannan ƙasa a yammacin libya shugaban da kungiyar cia ya jaddada cewa masu riƙe da madafan iko a wannan yankin su ne abokan ƙawancensu amma da ya isa can gabashin ƙasar sai ya yi wa halifa hafta barazana a kan ya bari man fetur ya rika fita zuwa kasuwannin duniya ba ta da wani cikas ba kuma ma ya buƙaci shi da su haɗa runduna ta haɗin gwiwa da gwamnatin da ke yammacin libya akan a sintiri da kuma ba da kariya a wuraren haƙoman fetur da kuma hanyoyin da ake fitar da shi to a cikin kwanakin nan kasashen turai su ma sun bi bayan amurka wajen shimfiɗa wasu muhimman bukatunsu ga libyan waɗannan bukatun nasu kuwa sun kunshi cewa suna son su ga cewa an kyala man fetur ɗin ƙasar yana fita zuwa kasuwannin duniya ba ta da wani tsaiko ba wannan batu na son ganin an fitar da makamashi zuwa kasashen waje dai yana da alaka da irin wato kamfarsa da ta taso bayan saɓan da suka samu da ƙasar rasha a yakin da take yi da ƙasar ukraine to sharɗi na biyu da suka gindaya shine suna son a kori mayakan rundunar wanga ta rasha mai zaman kanta daga cikin wannan ƙasa ta libya kasashen na turai da amurka suna ɗaukar wannan rundunar a matsayin wani makami ne na gwamnatin ƙasar rasha da suke faɗa da ita a can ƙasar ukraine a fili yake da cewa da wuya rasha ta yadda ta janye waɗannan mayakan nata daga libya zuwa wani na daban domin idan ta janye mayakan daga wannan ƙasar to da akwai wasu mayakan na wasu ƙasashen da su ma za su biyo baya daga nan kuma sai a fara magana tattara makamai daga hannun sauran kungiyoyin cikin gida sannan a kai ga rushe waɗannan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai wannan kuwa abu ne da zai yi wuya ya faru a wannan lokacin domin fatin a tashin farko waɗannan ƙungiyoyin masu ke ɗauke da makamai su ne suka kafa gwamnatoci a gabashi da yammacin ƙasar wato ba wai 'yan siyasa ne masu rike da akala ba su kuma masu makamai suke karkashin su a'a akasin haka shine abin da ke faruwa a libya masu ɗauke da makamai ne shugabanni 'yan siyasa kuma yaransu a bisa wannan dalili waɗannan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai ba za su bari ƙarfin tasirin su ya samu koma baya ba ta ko'ina hatta 'yan majalisar dokokin da shugaban gwamnati a yammacin libya da janar halifa haftar a gabashin kasar duk daidai suke da 'yan daba masu dauke da makamai gwamnatin abdulhamid al dubaiba tana biyan albashi ga sojoji da kuma 'yan dabar da suke dauke da makamai a ko'ina a bayan nan an buƙaci da biyu ɗin da gwamnatinsa da su gabatar da bayani a fili akan yadda suke kashe kudaden da suke samu na fetur. sai da sun ƙin haka wannan ne ya sa masu bin diddigin al'amarin libya suke cewa da a ce zai kallabin yadda suke kashe kudaden to da an ga sunayen mayakan wanga suna cikin masu samun albashi a kowane wata daga gwamnatin ta yammacin libya halifa haftar zai iya tilasta gwamnatin tripoli ta ci gaba da baiwa mayakansa albashi kamar yadda take yi yanzu haka domin idan har ta yi ƙoƙarin tsayarwa to zai iya tura rundunarsa ta 'yan daba da masu ɗauke da makamai zuwa wuraren da ake haƙo man fetur a cikin ƙasar su rufe tashoshin ruwan da ake jigilar man fetur ɗin zuwa kasuwannin duniya don haka da wuya a irin wannan yanayi waɗannan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai kuma suke rike da gwamnati wato gwamnati take musu aiki da wuya su iya amsa wannan buƙatuwa ta ƙasashen yammacin turai to masu sauraro za mu dasa aya ne a nan ba don bayanin halin da ƙasar libya take ciki ba ya zo ƙarshe a fitowa ta gaba za a ji mu daga inda muka dasa. kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauki da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya